yan uwa abinda hudu ba ta karantar da mu yau abinda muke ciki ne na al'amarin azumi akwai sunnoni a cikin wannan aiki na azumi masu albarka daga ciki akwai wato sahur buɗe baki da kuma sallar tarawihi akan waɗannan ne hudu ba ta ja hankalinmu domin mu san muhimmancin su kuma mu aiwatar bayan yabo da godiya ga Allah tabaraka wa hudu bata fara kira mu cewa ya bayan Allah ku sani akwai hikima ta shari'a a cikin al'amarin azumi domin shi azumi wani abu ne wanda yake tsaftace kowace rayuwa yake tsaftace maka rayuwa ga baki ɗaya daga kurakurai domin ana yafe zunuban da mutum ya aikata a shekara a cikin irin wannan wata mai albarka sannan azumi wani abu ne wanda yake kore shedan dama Allah annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ana daure shedanu ko shedan a cikin wannan wata mai albarka to ya bayin Allah ku sani idan mutum ya ci abinci ya sha abin sha sai gaɓar shi su bubbuɗe ko ta ina sai jini ya ratsa cikin jiki sai ya tayar mashi da sha'awa sai ka ga mutum yana sha'awar aikata wani abu wanda yake ba daidai ba to amma da zarar mutum yana azumi to sai kaga hanyoyin jini sun tsuke hanyoyin sha'awa kenan sun tsuke daga jikin mutum sai ya kasance ya samu damar kare kanshi daga fadawa cikin saba ma Allah ya bayin Allah ku sani shi azumi yana ƙara mutum gudun duniya yana ƙara mutum kwaɗayin tahiya lahira da kwaɗayin gyara gidan lahira sannan azumi yana sawa a tausaya ma talakawa a tausaya wa marasa shi domin mai kuɗi in yi ɗanɗani irin yunwar azumi zai tuna cewa to wani fa a shi shekara yakan samu kai shi ne kusan cikin irin wannan ko ba cikin azumin ba wannan sai ya karkato tunanin shi ya tausaya ma wanda bai da shi rika tallafa mashi ya bayan Allah mustahabbi ne mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi yin sahur a lokacin azumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku riƙa yin sahur domin cikin sahur akwai albarka ‘yan uwa ba sai ka take ciki da abinci ba wasu sukan ce in sun ci abincin ma'ana sukan samu matsala azumin su yakan ko kuma sukan wuni suna cikin matsala to dai tashi kaɗan ciwal abu ko ɗan kaɗan ne da niyyar sahur in ka yi wannan to ka yi sahur kuma ka samu ladan kuma an samu albarka, sannan sahur ɗin nan tun daga inna dare ya raba daga rabin dare abin da ya gaba kamar yanzu yanayin da muke ciki tun daga wajen karfe ɗayan dare lokacin shi yayi ko lokacin kaɗan tsutsuruwa kaɗan to in Allah ya so da niyyar kayi sahur za a baka ladan kayi sahur dare ya kasu biyu rabi daga farkon dare zuwa rabin dare duk abin da ka ci a lokacin ana ce mai buɗe baki daga rabin dare kuma zuwa ketowa alfijir duk abin da ka ci a lokacin shi ake ce masa sahur da haka ba lallai sai ka yi shi can karshen dare ba ba kuma lalle sai ka ci abinci mai nauyi ba ba sai ka ci abinci mai yawa ba dabino ɗaya in kaɗan tauna da niyyar sahur to ka samu wancan lada ko da kana daga cikin waɗanda in suka ci abinci sukan samu damuwa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka mai tarin yawa cikin sahur sannan kuma ya bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa wa al'ummar musulmi a bisa abin da aka fara azumi farkon azumi sanda aka farlanta azumi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance idan homa gariba ta mutum aka yi buɗe baki ya ci abin da ya ci ya sha abin da ya sha to ana yin buɗe baki ne fa kaɗai daga sallar magariba zuwa sallar isha'i da zarar an gama sallar isha'i to shi ke mutum bai ƙara cin komi bai ƙara yin wani abu na buɗe baki bai ƙara yin kuma sahur sai kuma Allah ya kai mu daren gaba sai Allah ya kai mu an ƙara kiran magariba ta dare na gaba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wata aya wacce ta ba da sauki akan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an halatta muku a cikin dare ku kusanci iyalinku domin su sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su har dai inna Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa an kuma halatta muku ku ci abinci ku sha abin sha cikin dare har sai bakin zare ya bambanta daga farin zare na ketowa alfijir har dai zuwa ƙarshen aya da haka sahabbai suka yi farin ciki da wannan sauƙi da aka samu an halatta musu yanzu bayan sallar isha'i ima, a ci gaba da cin abinci da abin sha a ci gaba da kusantar iyali har sai lokacin da hasken alfijar ya soma kunnowa daga duhun dare ya bayan Allah an so kuma sunna ci yin gaggauta buɗe baki da zaran an tabbatar da rana ta faɗi to a yi maza maza a yi buɗe baki shi ma nan ba sai ka take ciki da abinci ba ko ɗan ne ka samu kaɗan tauna ko ɗan wani abu ɗan kaɗan ya isa da niyyar buɗe baki domin hadisin sahal bin sa'ad Allah ya ƙara mishi yarda sahal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce mutane ba za su taɓa gushewa ba suna cikin alkhairi matuƙar suna gaggauta buɗe baki bukari ya rawaito hadisin Muslim ma ya rawaito shi haka nan kuma a wani hadisin hadisul qudsi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya ce Allah mabuwai da ɗaukaka ya ce, Hakika daga cikin bayina, waɗanda suka fi soyuwa a gare ni, waɗanda suka fi gaggauta yin buɗe baki, da zaran an tabbatar da faɗuwar rana, to akan buƙaci a gaggauta buɗe baki, ko da da wani abu ne ɗan kaɗan, abin da ke ga sunna wajen buɗe baki, mutum ya fara yin buɗe baki da wani abu ɗanye, ma'ana wanda wuta bata dafa ba. kamar wani daga cikin ‘ya'yan itatuwa ko dabino ko kuma in babu ya ɗan yi buɗe baki da abin da yake na ruwa ne. Anas ɗan Malik, Allah ya ƙara mishi yarda ya ce, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance duk sanda zai yi buɗe baki to yakan fara buɗe baki ne da wani abu ɗanye wanda wuta bata shafe shi ba, in bai samu ba yakan yi da dabino, in bai samu yakan ɗan tsotsi ruwa ɗan tsotsa haka kaɗan Shi ne matsayin buɗe bakin da niyyar buɗe baki an samu ladan buɗe baki an samu albarkar buɗe baki in ba a samu wannan ba ma to sai mutum ya yi buɗe baki da abin da ya sauwaka ba lallai sai irin wa'ancan ɗin ba idan babu duk wanda ya samu to a yi buɗe baki da shi ya bayin Allah ya bayin Allah an so a lokacin buɗe baki da lokacin sahur mutum ya riƙa yi ma kanshi addu'o'i addu'o'i a irin wannan lokaci addu'o'i ne amsassu domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika mai azumi yana da addu'a wacce take amsassa a lokacin buɗe bakin shi lallai lokacin da ake buɗe bakin mutum yi yin kanshi addu'a ta alkhairi yi ma mutanen shi addu'a ta alkhairi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ya zo buɗe baki yakan yi addu'o'i yakan ce kishi ya tafi jijiyoyi sun jika annan lada ya tabbata gurin Allah wani lokaci kuma yakan ci ya Allah saboda kai muka yi azumin nan a bisa arzikin ka ne muke buɗe baki Allah ka amsa addu'o'inmu ya Allah ka amsa addu'o'inmu hudu ba ta biyu bayan yabo da godiya ga Allah sai ta ci gaba da cewa ya ku bayan Allah ku sani yana daga cikin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta muna a cikin wannan wata mai albarka wato sallar tarawihi mu riƙa yin ta cikin jam'i sai dai in akwai larura yin ta cikin jam'i sunna ce mai ƙarfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta a cikin jam'i ya tara sahabban shi ya yi sallar tarawih din nan wa'ansu darare dare biyu ko uku ko zuwa hudu a wani dare na gaba sai ya jinkirta bai zo aka fito aka yi sallar cikin jam'i ba da aka yi sallar asubahi sai yake cewa mutane abin da ya sa jiya ban fito ba na ji tsoron kada a farlanta muku ita ne wannan ya tabbata a hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito cikin jama'a an yi sallar tarawih da shi wa'ansu darare daga cikin darare wa'ansu mutane suka bi shi aka yi jam'i a masallaci dare na gaba sai yawan mutane ya karu aka yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dare na uku ko dare na hudu manzan Allah sai bai fito ba mutane sun cika masallaci har waje amma manzan Allah bai fito ba sai da aka yi asbahi asubahi tukunna sai yake ce musu jiya naga kun taru kuna sauran in fito mu yi sallar tarawihin da muka fara to ku sani babu abin da ya hana ni fitowa na ji tsoron kada a farlanta muku ita ne bayan rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah suka ce to tunda dama tsoron kada a farlanta ta ne to ai yanzu farlantawa da rashin farlantawa ya kare an gama saukar da shari'a ta tabbata sunna tabbatatta a zo a ci gaba da raya ta a masallatai haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya tsayi tare da liman ya sallar tarawih har aka kammala da shi to za a rubuta mai ladan kamar ya kwana sallah kamar ya yi ƙiyamun laili ga baki ɗaya ya bayin Allah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci gaba da yin sallar tarawihin nan a cikin jami'i a cikin masallatai har ma zamanin kalifancin Umar ɗan Khattab ya tattara mutane ya sa Ubayyu bin Ka'ab a matsayin limamin su suna yin raka 20 a wannan lokaci a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayin Allah me yake damun mu ne mu a yau mafi yawan mutane ba mu damu da wannan sallar tarawihin ba musamman ma matasa samari za ka ga mafi yawan masallatai musamman in azumin nan ya kai wajen goma zuwa sama sai haka sai dattawa sai tsofaffi suke tsayawa su yi mafi yawan samari da an yi insha'i sai haka suna zanzarewa suna zara jiki suna fita kamar za su koma gida ne su yi wasu filfili mafi yawa ko ba wasu na filfilin ake yi ba me yasa muke barin masallaci me yasa ba ma yin irin waɗannan salloli ne a cikin wannan wata mai albarka a cikin su ne ma fa kaɗai ake irin waɗannan sallolin cikin jam'i shi yanzu wanda bai tsaya cikin Ramadan ya sallaci tarawih cikin jam'i ba kana tsammanin cikin wani wata ba Ramadan ba zai ya tashi cikin dare a ɗakin shi ko a shagon shi a ce har yau isa sallolin nafila a ce ta farillan ma kamar ƙara kamar tilasta mashi ake ne wa'yansu ma ga baki ɗaya ba wai ma a zo a yi isha'in ba har isha'in ma ba a zuwa a yi cikin jam'i ya bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya ce wanda ya nafilfile cikin wata Ramadan yana mai imani ga Allah yana mai neman lada gurin Allah to Allah ya gafarta mai zunuban shi ya gafarta mai kurakuren shi shin ba ka so Allah ya gafarta maka naka kurakuren ne in kana so to lallai ka tsaye da sallolin na filfili musamman cikin irin wannan wata mai albarka musamman sallar tarawihi da ta tabbata sunna ce mai karfi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada fa ku bari a bakku a baya babu cewa babu tabbacin cewa watan ramadan na baɗi zai dawo ya same ka kamar yadda na ce ɗazu musamman matasa samari an fi samun wannan sakaci a gurinsu ko saurin me suke ko ina za a tafi ba inda za a je mafi yawa ɗan farko farko ramadan za ka ga ana cika masallatai a lokacin sallar tarawih ɗin nan amma da an kai goma fa abin da ya sama to sai dai abin da hali ya da ana cika masallatai ya sai ka samu masallacin daga sahun gaba kila sai saho na biyu sai na uku mafi yawan sahun babu mutane waɗansu lokuta kuma abin yan kwanyamin yara ko suke zuwa ta cika gurin sai dai kaɗai in ka ga an cika masallaci to kila akwai wani alhaji ne mai zuwa yana bada zakka to nan kuma za ka ga ana dodo har waje ya bayin Allah ku mu gyara domin Allah ta baraka wa ta'ala ya gyara muna Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah ka shiryar da mu Allah ka amshi azumin mu Allah ka amshi sallolin mu Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka ba mu ikon gyara kurakuran mu kafin ranar mutuwa الذي sayyidi shuhuri wa fataha fihi فيه jinani wa aghlaqa fihi nira nirani وفرض صيامه على العباد ورأف لمن صامه من الأجور وفرض لمن قامه حق القيام والصلاة والسلام على هذا النبي الأمي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد عباد الله إن للصوم حكمة شرعية لأن فيه تزكية للنفوس من الأخلاق الرذيلة لأنه يريق مجري الشيطان في بدن الإنسان لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم فإذا أكل وشرب انبسطت انبسطت نفسه للشهوة وقلت الرغبة في العبادة والصوم على أقص من ذلك عباد الله وفي الصوم تزهية من الدنيا وترغيب في الآخرة wa ta'tifun alal masakin wa ihsasu bi alamihim lamma yuziquhu as-sa'imu min al-ju'i wal atash ibadallah wa yastahabbu fihi ya ibadallah لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا يا عباد الله فإن في السحور بركه وقد رقص الله تبارك وتعالى للمسلمين على ما كان لهم في أول الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يأكل ويشرب إلى صلاة الإيشاء فقط وبعد صلاة الإيشاء فلا يأكل شيئا ولا يشرب إلى ليلة المقبلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية تخفيفا لهم وهي قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ila an qala jalla wa ala wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al ila akhir al-aya ففرحوا بذلك فرحا شديدا حيث أباح الله لهم الأكل والشرب والجماع في أي ليلة شاء, شاء السائم إلى أن يتبين رياء الصبح من سواد الليل wa yustahabbu ta'jilu ifdar ya ibadallah idza tahaqqaqa ghurubi shams haqiqatan لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر متفق عليه وقال أيضا فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا عباد الله والسنة أن يفطر الصائم على رطب أو على تمر أو على ماء لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن فتمرات فإن لم تكن فحس حسوات من ماء فإن لم يكن أفطر على ما تيسر من الطعام أو شراب عباد الله wa yustahabbu lis-sa'imi ay yad'u inda ifṭarihi bima yuhibbu faqad qala sallallahu alayhi wa sallam inna lis-sa'imi inda ifṭarihi da'watun la turaddu wa kana min du'a'ihi sallallahu alayhi wa alihi wa batalatul uruqu وثبت الأجر إن شاء الله اللهم لك سمنا وعلى رزقك اللهم رب تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد عباد الله إن مما شرعه النبي الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الصلاة التراويح في الجماعة وهي سنة مؤقدة وفعلها جماعة في المسجد أفضل من صلاتها أفزازا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها بأصحابه في مسجده لياليا ثم تأخر عن صلاتها بهم خوفا من أن تفرض عليهم كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد ذات ليلة وصلى بصلاته أناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا في ليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم عباد الله وقد قال صاحب الهداية صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له القيام ليلة عباد الله وقد فعلها الصحابة من بعده من بعد موته صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد حتى كان عمر بن الخطاب في خلافته jama'an nasu ala ubayyu bin ka'ab yusalli bihim 20 raka'atan fi masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallam ibadallah fama balun nas la yubaluna bi hadhihi sunna al mubaraka ay la yusalluna tarawih jama'atan fil masjidi بل ولا يصلونها أقواما بتتا بعد قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منه وما أقرنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الصائمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين